Yoshuwa Sura daya Ubangiji ya umarci Yoshuwa Bayan mutuwar Musa bawan Ubangiji, sai Ubangiji ya ce wa Yoshuwa ɗan Nun, mataimakin Musa, Bawa na Musa ya mutu, yanzu sai ka tashi tare da mutanen nan duka, ku yi shirin ƙetare kogin Urdun zuwa cikin ƙasar da zan ba su Isra'ilawa, zan ba ku duk ƙasar da za ku taka. Kamar yadda na yi wa Musa alkawari, ƙasar da ta kama daga hamada zuwa Lebanon, zuwa babban kogin, wato, kogin Yuferites, da dukan ƙasar Hittiyawa, zuwa Bahar Rum wajen yamma, ba wanda zai yi tsayayya da kai dukan kwanakin ranka, yadda na kasance tare da Musa, haka zan kasance tare da kai, ba zan taɓa rubuwa da kai ba, ba zan yashe ka ba, ka yi ƙarfin hali, ka kuma kasance da rashin tsoro. gama kai za ka bi da mutanen nan har su karɓi ƙasar da na yi wa kakanninsu alkawari zan ba su, ka yi ƙarfin hali, ka kuma kasance da rashin tsoro, ka yi lura fa, ka yi biyayya da dokokin da bawana Musa ya ba ka, kada ka kauce ga bin dokokin ko hagu ko dama, domin ka yi nasara a duk inda za ka je, kada ka bar littafin dokokin nan ya rabu da bakinka, sai dai ka yi ta tunani game da shi dare da rana, don ka lura ka yi duk abin da aka rubuta a ciki, ta haka ne za ka yi nasara cikin duk abin da za ka yi, ba ni na umarce ka ba, ka yi ƙarfin hali, ka kuma kasance da rashin tsoro, kada ka ji tsoro, kada ka karaya, gama Ubangiji Allahnka zai kasance tare da kai duk inda za ka je. Saboda haka, sai Yoshuwa ya umarci shugabannin mutane, Ku ratsa cikin sansani, Ku gaya wa mutane, Ku shirya guzurinku, nan da kwana uku za ku ƙetare Urdun a nan, don ku je ka mallaki ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku ta zama taku.’ Amma Yoshuwa ya ce wa mutanen Ruben, mutanen Gad da kuma rabin mutanen kabilar Manasse, Ku tuna da umarnin da Musa bawan Ubangiji ya yi muku, Ubangiji Allahnku ya ba ku hutawa. ya kuma ba ku wannan ƙasa, matanku da yaranku da kuma dabbobinku za su kasance a ƙasar da Musa ya ba ku a gabashin Urdun, amma dole mayaƙanku su yi shirin yaƙi, su haye su yi gaba tare da ’yan'uwanku, za ku taimaki ’yan'uwanku har sai lokacin da Ubangiji ya ba su hutawa, kamar yadda ya yi muku, kuma har sai su ma sun ƙwace ƙasar da Ubangiji Allahnku ya yi alkawari zai ba su, bayan haka ne za ku koma ku mallaki ƙasarku wadda Musa bawan Ubangiji ya ba ku a gabashin Urdun. Sai suka amsa wa Yoshuwa suka ce, Duk abin da ka ce mu yi, za mu yi, duk inda ka aike mu, za mu je, kamar yadda muka yi wa Musa biyayya, haka za mu yi maka biyayya, Ubangiji Allahnka ya kasance tare da Musa, duk wanda ya yi wa maganarka tawaye, ya ƙi ya yi biyayya da maganarka, ko da umarnin da ka ba shi za a kashe shi, ka dai ƙarfafa ka kuma yi ƙarfin hali.